amfani da kafofin sadarwar zamani na duniyar gizo da ake, da ake kira a turance social media tana ƙara haɓaka a ƙasar kamaru haka ma ƙoƙarin da gwamnati ke yi domin sa ido kan yadda ake amfani da ita waɗannan 'yan majami'ar cocin presbyterian ta bota a lardin limbe da ke kudu maso yammacin kamaru su ne suke rarra waƙa suna yi wa wasu mutane uku addu'o'i waɗannan mutanen uku wata kotun soja ce ta yanke musu hukuncin ɗauri wannan watan bayan an same su da laifin aika saƙon ba'a ta kafar sadarwar sms wai za su ɗauka wa ƙungiyar ta'addanci ta boko haram mayaƙa yayin da ake musu shari'a babar 'yan kallo sun shiga kotun ba lamarin da ya sa ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta amnesty international da sauran kungiyoyin 'yan rajin kare haƙƙin bil'adama suka yi tur da hukuncin cikin waɗanda suka halara a cocin akwai tabor moti ɗan shekaru 22 da haihuwa wanda ɗalibi ne da ke nazarin fannin shari'a a jami'ar Douala ta Kamaru. It was just normal for a thorough investigation to be carried out to really ascertain the fact that these guys were joking. It is unjust. Thorough investigations were not carried out. Timothy yana cewa ya dace a gudanar da binciken kwakwaf domin a tabbatar cewa waɗannan mutanen ba a suke yi. Yin hakan yana bisa gaskiya, amma ba gudanar da cikakken bincike ba akan waɗannan da aka yi wa hukunci. gwamnatin kamaru ta jima tana amfani da dokoki daban-daban da suka hada da dokar yaƙi da ta'addanci ta shekarar 2014 da dokar laifuka da aka sake sabuntawa domin bin diddigin sakonnin ko bayanan da jama'a ke aikawa ta yawar hannu da yanar gizo. Wani lauya mai suna barista George Maseli Tsungi da ke cikin kungiyar lauyoyin Kamaru ya yi sharhi cikin harshen faransanci a kan lamarin yana cewa hukuncin wata shida zuwa shekaru biyu da tarar dalar amurka dubu goma zuwa dubu ishirin ne za a yi wa duk wanda aka samu da laifin yada labaran karya ta kafar sadarwar zamani ya ce ana iya maninka hukuncin sau biyu idan aka gano labarin da aka yada an yi shi ne da nufin tada zaune tsaye cikin jama'a a watan janairun wannan shekarar ne 'yan sanda suka tsare wani ɗan jarida bayan da ya ba da rahoto ta kafar sadarwar zamani bisa kuskure cewa shugaba paul biya ya ziyarci wata rundunar sojoji a arewacin ƙasar a watan maris ma 'yan sanda sun tafke mutane da ake zargi da tsegunta abin da ke cikin wata wasiƙar sirri a kafar sadarwar zamani wasiƙar ta fito ne daga ministan tsaron ƙasar inda ya ce 'yan boko haram sun shiga birnin yawunde sai dai kuma duk da yawan kame-kame da ake yi kafofin sadarwar zamani sai ƙaura suke yi a kamaru kuma 'yan adawa da masu goyon bayan gwamnati suna amfani da su kamar yadda wani masanin fannin hanyoyin sadarwar ɗin Nelson Tawe ya bayyana. Social media is inevitable. It's like a devil that you are called upon to live with. It's difficult to suppress it. It's just Nelson Tawe ya ce babu yadda za a gujewa amfani da kafofin sadarwa irin waɗannan. Da wuya a daƙile kafofin, ƙoƙarin daƙile su kamar sa ruwa ne a kwando. Waɗannan kafofin sun kafu kuma babu yadda za a toshe bakinsu. Gwamnati na da jan aiki a ƙoƙarinta na neman daƙile su in ji tawe ƙasar kamaru ba ta kaɗai bace ƙasar da ta damu da yaɗuwar wannan hanyar sadarwar ta duniyar gizo ƙasashen afirka da dama sun ɗauki irin matakan da kamaru ta ɗauka domin wani sabon rahoto da wata ƙungiya da ke washington da ake kira freedom house ta fitar ta ce 'yancin yanar gizo ya ragu ainun cikin shekaru shida da suka gabata a duk faɗin duniya.